بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah maɗaukacin sarki wanda ya halicce mu yayi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa zama karɓaku Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawawan ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi yau in Allah ya yarda za mu tashi a hadisi na ashirin karatunmu na baya mun karanta hadisi wanda a cikinsa muka karanci cewa duk mutumin da ya kiyaye haƙoƙin Allah to ya cancanci falalar Allah da kuma kiyayewa irin na Allah maɗaukakin sarki sannan idan mutum zai yi roƙo ko zai nemi gudumawa to ya miƙa lamarinsa zuwa ga Allah kai tsaye idan kuma wani ya roƙa ya bashi to ya sani cewa ya bashi ne da yaddan Allah in kuma bai bashi ba to Allah bai kaddara cewa zai bashi ba shi yasa ya hana shi sannan mun karanta a hadisin da ya gabata cewa shi mutum baya mallakar amfani ko cutarwa sai da yardan Allah maɗaukakin sarki sannan tuna Allah a lokacin da mutum yake cikin lafiya da wadata to yana tseratar da mutum a lokacin da mutum ya shiga cikin tsanani idan kana cikin lafiya da wadata ka san Allah ka tuna Allah to in ka shiga tsanani kuma shi kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya tuna ka sai tseratar da kai da ni'ima da azaba al'amari ne waɗanda suke guda biyu wanda ba sa saba ko kuskure wanda Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara za su samu in Allah ya ce akwai ta ni'ima da za ka samu to za ka samu za ka samu wannan ni'ima in akwai wata damuwa da Allah ya ƙaddara cewa wannan damuwar za ta same ka to ba wanda ya isa ya hana wannan damuwar ta same ka wa in yamsaskallahu Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli idan Allah yana nufin ka da wani abu wanda yake na larura to ba wanda ya sai yayi maka wannan larura sai Allah in kuma Allah yana nufin ka da wani alkhairi ba wanda ya isa tun kuɗa wannan alherin ya ce wai alherin bai same ka ba wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da muka karanta a baya yau za mu tashi a hadisi na ashirin kama yadda ya gabata hadisin yana cewa alhadisul ishirun an abi mas'udin uqbata bin am Al'ansari ansari al-badari radiyallahu anhu ƙala, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna'a ma shi'ita rawahu al-bukhari an abi mas'ud uqbata ibn amr al-ansari al-badri radiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula Iza lam tastahi fasna'a ma shi'ita rawahu al-bukhari wannan hadisi imam buhari ya fitar da shi ma'anan hadisin yana cewa an abi mas'udin an karɓo hadisi daga baban mas'ud uqbata bin amr shine uqbatu ɗan amr al-ansari mutumin madina al-badari wanda ya halarci yaƙin badar ko kuma wanda ya zauna a badar yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce inna mimma adrakan nasu yana daga cikin abin da mutane suka riska min kalamin nubuwatil ula daga zantittikan annabawan farko idza lam tastahi in ba ka da kunya ko ba ka jin kunya fasna ma shi ita kai abin da so Rahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisin ya ruwaito shi a cikin littafinsa ingantacce za mu sake fassara hadisi ana bi mas'udin an karɓo hadisi daga baban mas'ud uqbata ibn amr shine uqbatu dan amr al ansari mutumin madina albadari wanda ya je yakin badar radiyallahu anhu Allah yadda da shi kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce inna mimma adrakan nasu yana daga cikin abinda mutane suka riska min kalamin nubuwatil ula daga zantittikan annabawan farko idza lam tastahi in baka jin kunya ko in baka da kunya fasna ma shi ita ka aikata abin da kake so rawul bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi to anan zamu koma baya mu dauki hadisin daki daki domin jin wasu daga cikin amfani da malamai suka faɗa suka ce za mu iya samu a cikin wannan hadisin daga farko shi sahabin da ya ruwaito wannan hadisi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Uqbat ibn Amr ana mishi alkunya da cewa Abu Mas'ud wato baban Mas'ud wannan alkunyansa kenan Uqbat ibn Amr a wasu nusakh za ka samu an ce ukubatu bin amir a maimakon ukubatu bin amr al-ansari al to amma kamar na burawi, a hadisinsa sanadinsa ya ce ukubatu bin amir to amma mafi yawancin nusar na arba'unan nawawi sun zo a ma'ana cewa ukubatu bin amru ne ba ukubatu bin amir ba Ubbatu bin Amir ibn Hajar Al-Asqalani, a cikin al-Isaba fi tamyiz sahaba ya kawo akwai Ubbatu ibn Amir as-Sulami sannan akwai Ubbatu ibn Amir bin Zaid bin Haram su biyu ya kawo su amma dukansu ba wanda ake mishi kunya alkunya da Abu Mas'ud da haka kenan wannan ruwaya da take cewa Uqbatu bin Amru to ita ce mafi inganci ukbat mun amru al-ansari al-badari wanda ake ce mishi ake mishi alkunya da abu mas'ud to shine ruwaito wannan hadisi to shine aka ce shi wannan ukbat mun amru al-ansari cewa al-ansari dinnan da aka yi mishi sune mutanen madina allazina nasarun nabiyya al-karim waɗanda suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen isar da saƙon ubangiji su ne wato mutanen madina ana ce musu al'ansa saboda taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi wajen ya isar da saƙon ubangiji izuwa ga al'umma to shi ne nan shi ubbatu bin amru al'ansari dinnan da aka ce mishi albadari da farko sai na ce ko dai wanda ya je yakin badar ko kuma wanda ya zauna a badar badar sunan wuri ne tsakanin makka da madina abin da ya sa na faɗa haka shine shi an yi saɓani a kan shi cewa albadari ne ko albadari ɗin nan ana danganta shi ne da yakin badar ko ana danganta shi ne da badar garin badar ɗin inda filin badar ɗin yake Don za a iya wa mutum albadari saboda ya zauna a badar za a ce mishi albadari saboda ya halarci yakin badar asali idan aka ce wani albadari ne to wannan wata siffa ce ta musamman da ake wa wasu mutane na musamman a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je yakin badar to yana da wani matsayi na musamman general ne a soja su ne wanda suka tafi suka yi yaƙi na farko ranar da Allah ya kafa tutar musulunci a duniya ta soma kaɗawa kuma har yau tana kaɗawa kuma za ta ci gaba da kaɗawa har zuwa ranar tashin kiyama su suka je suka yi wannan yaƙin kuma sun fita ne ba tare da niyan za su je yin yaƙi ba Allah maɗaukin sarki ya haɗa su da abokanan gabansu amma ba kuma ba su yi rauni ko kuma sun isi taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan cewa ba su fito da shirin yaƙi ba suka tafi suka je kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara sannan kuma bayan ya ba su nasara kuma ya yi musu wata baiwa ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya yi tsinkaya a gare su yake ce su yi abin da suka ga dama daga yau har zuwa ran da za su mutu su koma ga Allah ba za su yi wani abin da zai hana su shiga aljannar Allah ba su ne mutanen badar kenan to shi wannan bawan Allah da ya ruwato mana hadisi ukbat bin amr an yi sabani kai shi shin ya je yakin badar ko kuma ya zauna ne a badar mutanen madina suka ce a'a ukbat bin amru bai je yakin badar ba ana ce mishi albadari ne saboda ya zauna a badar nan garin badar din ko ƙauyen badar inda filin badar ɗin yake ya zauna a wajen shi yasa ake ce mishi albadari abinda mutanen madina suka tafi a kai kenan suka ce amma ya je yaƙin uhudu sannan duk sauran yakukuwa da aka yi bayan uhudu duka ukubatu na amru ya je to sannan su kuma mutanen kufa suka ce ukubatu na amru abu mas'ud ɗin na wannan da ya rawaito hadisin mutanen kufa suka ce ya je yaƙin badar da haka albadari da ake ce mishi ba wai dan ya zauna a badar bane a'a dan ya halarci yakin badar ne imam bukhari da imam muslim suna daga cikin mutanen da suka tafi akan cewa shi ukbat ibn amru ya halarci yakin badar haka imam buhari yace haka imam muslim ya faɗa dan haka shi yasa farko nace ko dai wanda ya je badar ko wanda ya zauna a badar bisa sabanin mutanen kufa da kuma mutanen madina mutanen madina suka ce bai je yakin badar ba amma ya je uhudu da sauran yakukuwa duka a mutanen kufa suka ce ya je yakin badar imam buhari ya ce ya je yakin badar imam muslim ya ce ya je yakin badar to wannan shine ma'anan albadari yake cewa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi yana daga abin da mutane suka riska daga maganganun annabawan farko cewa idan mutum ba shi da kunya sai malamai suka ce izuwa iya nan mai karatu da kuma wanda yake shauraro zai fahimci cewa annal haya'a lam yazal mamduhan mustahsinan kunya abu ne wanda har yau abu ne wanda yake godadde abu ne mai kyau abu ne wanda ake so abu ne wanda yake mu'amurun bihi kunya abace wacce aka yi umarni da ita lam yunsas ba a shafe kunya ba hukuncin kunya ba shafaffen kunya bane fi shara'il anbiya'il awwalin a cikin shari'ar annabawa na farko kunya tana nan a rubuce ba a shafe ta ba fal awwaluna wal akhiruna fihi ala manhajin wahid da mutanen farko da mutanen ƙarshe in dai akan kunya ne to akan manhaji guda ɗaya ake tun farkon duniya kunya abu ne mai kyau kunya abu ne wacce ake yin umarni da ita haka nan yanzu a wannan zamanin namu kunya abu ne mai kyau abu ne wanda yake ake umarni da shi ko ake umarni da ita kuma haka abin zai kasance har gobe kiyama fa huwa mimma ittafaqa alaihi shara'i kunya abace wacce aka yi ittifaki akan ta a shari'o'in musulunci duka duk wani annabi shari'arsa ta tabbatar da wato muhimmancin kunya shine sai malamai suka ce to menene kunya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam tastahi in ba ka jin kunya to menene kunya sai suka ce abinda ake kira kunya in infialun ya hadisu lil insan wani abu ne da yake motsowa mutum yaushe inda ilmala ya yajmilu wala yuzayyinu duk lokacin da mutum zai aikata wani abin da ba zai kyautata shi ba wani abin da in kai ba za a ce kayi abu mai kyau ba wani abin da in kai yi maka ba zai zama maka ado ba to in za ka yi wannan abin to sai ka ji wani abu ya taso maka daga cikin zuciyarka <clears throat> da zai gaya maka a zuciyarka sai ka ji abin yana gaya maka cewa wannan abin bai kamata a ce ka yi ba to wannan abin da mutum yake ji <clears throat> shi ake kira kunya bayan kasirwa ya silul haya sai ka ji zuciyarka ta kare daga nan sai kuma kunya sai ta zo malamai suka ce wannan ita ce abatta ake kira kunya <clears throat> idza kana alfi'lu la tastahya minhu faf'alu wala tubali sai malamai suka ce <clears throat> duk aikin da mutum zai aikata in dai wajen yin sa ba zai ji kunya ba to ya ci gaba yi abu ne mai kyau duk abin da zaka yi duk wani aiki da zaka yi idan ka aikata shi ba za ka ji kaji kunyan me yasa ka ba to abu ne mai kyau ka <clears throat> bisa sun kuyan haka kuma duk aikin da idan ka zo za ka yi sai ka ji kana jin kunya ba ka so mutane su ga kana yin wannan to wannan abun ba abu ne mai kyau ba sai ka bashi abdullahi dan abbas yana faɗa cikin zantuttukansa ya ce alhaya'u wal iman ƙarinu da kunya da imani abokanan tafiya ko da yaushe ba sa rabuwa duk inda ka samu imani to za ka samu kunya fa iza naza alhaya tabi'ahu al-akhar idan ba kunya to ɗaya abokin nashi shi ma sai ya bi shi duk inda ba kunya to za ka samu kuma ba imani in kunya ta tafi imani shi ma sai ya bi kunya saboda me abdullahi dan abbas ya ce abokai ne tare suke duk inda wancan yake to wancan ma a nan yake duk inda kunya take to imani na wurin duk inda ka samu imani to za ka samu kunya shi yasa kunya tana tafiya imani ma kawai sai sai ya bi shi shi yasa malamai suke jan hankalin mutane karka yadda wani zama ko wani taro za a yi wani abu da kowa zai ce shi ba zai yi ba sai a ce ai kai ne mara kunyan da zaka iya yi a sa wani ina ai wani ne zai iya bari yazo yana kana zuwa ya ce ai kai ne zaka iya sai ka cici musu kai ne mai iyawa ka yadda wato kai ne mara imani kenan tunda baka da kunya kowa ba zai iya ba wai sai kai malamai suka ce ka yi mutanen annabi salihu lokacin da suka yi shawara taguwar da aka ce kar su kashe kar su taba ta kar su shafe ta da cutarwa suka ce ai abu ya ishe su suna so su kashe ta da yake abin ba mai kyau ba ne aka rasa wanda zai jibinci kashe taguwar sai da ƙuddar ya zo haka wasu malamai suka ce wasu suka ce bai inganta cewa sunan shi kuddaro to da ya zo ko ma waye sunan nashi aka yi ittifaki shi ya yadda ya ce in dai da yawunsu shi kuma zai kashe ta sai suka ce sun yadda da yawunsu in dai shi zai iya kashewa shi kenan ya je kuma ya kashe bala'i ya same su na har abada da ƙur'ani ya tashi bayanin shi wanda ya je ya kashe sunan da Qur'ani ya bashi suna ne mara kyau wanda ba wanda zai so a ce an kira shi da wannan sunan Qur'ani yace idhin a ashqaha ashqaha ba wanda yafi kowa tsiya matsiyacin cikin su wanda yafi kowa tsiya shi suka sa ya je kashe da karka yadda a ce wai kai ne baka da kunya da kai ne zaka je ka zartar da wani abu wanda yake mara kyau wanda kowa ya nuna shi ba zai iya ba abdullahi dan umar ya ruwaito wani hadisi yake cewa wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wuce sai ga wasu mutane guda biyu ‘yan uwa guda biyu ɗayan yana ta yi wa ɗayan fada. cewa kai ka cika jin kunya ka cika kunya da annabi ya zo ya same shi yana ce mishi ka cika jin kunya sai annabi ya ce da'ahu ka kyale shi ka daina man faɗa cewa ya cika jin kunya fa innal haya minal iman haka annabi ya ce annabi ya ce ai kunya yana daga imani abin da yasa kaga yake da kunyan nan sosai to saboda imani ne da yake da shi da'ahu fa innal haya minal iman ka kyale shi kunya na daga imani shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin siffofinsa waɗanda suke masu kyau wanda ya zama mana wajibi mu koyi da shi shine akwai kunya aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake mai kunyan gaske wanda kunya irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kunyar budurwa a lokacin da budurwar take cikin lullubinta na budurci wanda ko yayi abin nan din ba yi ba budurwar kuma irin ta da ba irin ta ne. ko ba ga ba yawwa Allah ga ta mala eh kasan budurwar da ai ta fi na yanzu kunya ai to irin ta da din irin ta da din annabi ya fi ta kunya haba mala to me me zai sa kai kuma ka zama baka da kunya eh tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya fi budurwa kunya a lokacin da take cikin lullubin budurcinsa ko yayewa ba a yi ba kunyarsa ya fi nata to me zai sa kai kuma ka zama mutum mara kunya ai sai dai yin taɓewa yana da kyau mutum ya zama mai kunya aha a yau sai abin da Allah yi abin da ya sa na ce muku budurwar da yau abin zai sa ka kuka ko labari aka baka na jiya sannan kaga irin abin da yake faruwa a yau wallahi abin zai sa ka kuka saboda kunyar ta riga ta tafi sai abin da ba za a rasa ba yau za ga yarinya wai za a yi mata aure budurwa ba amma za ta kara da jos da invitation card duk ita za ta rabu duk inda za a kai invitation card din auren ita za ta kai ina kunya nan sai ta zo wai sai ta miƙa maka wane kaza aure na ran kaza la ilaha illallah ba imani na tambayi wata tsohuwa na ce baba ku da da za a muku aure haka kuke kuma kuje kuna faɗa ta ce wane mutum ta ce ai mu in za maka aure ma ba a bari ma kai ba a yin taɗin ma a gabanka a gabanka ma ba za a yi taɗin cewa wai za a maka aure ba sai ta ce akwai lokacin tana ƙarama za a yi wa yatta aure sai aka ba ta goro da minti sai aka ce na sa lalle sa lallan yatta sai aka ce mata ta kai makwabta in ta kai ta ce goron sa lallan wance ta ce da ta fito da goron sai ta haɗu da yatta ta yatta ta wacce za a yi wa auren sai ta da suka haɗu sai ta ce ina za ki wance sai ta ce ai umma ne ta ban goro ta ce in kai gidan suwa ne wai in ce na sa lallanki ta ce tana faɗan haka da ya ta same ta a baya ta soma mata dundu akan wani dalili za ta ce sa lallanta akan wani dalili ba a faɗa saboda kunya saboda kunya annabi kuma ya ce duk inda kunya take to imani yana wajen to amma mu yau babu ita da kanta za ta karaɗa jos duk wanda duk wanda ta san suna wani alaka na zumunci to sai ta je ta raba duka ita da kanta kuma mun sani ba mu iyayen da aka ba wai su 'yan matan kawai za mu zarga ba har da mu ai saboda me idan kana da ɗa ko kana da ƴa tarbiyyansa yana ka, kai za ka ce mishi ga yanda zai yi ga kuma yanda ba zai yi ba mun sake su saka ka duniya ta fitar musu da kunya sai su yi abin da suka ga dama ba tare da imani don haka akwai wajibi a kanmu na dole mu iya ƙoƙarinmu mu yi daidan abin da za mu iya na tsora ‘ya'yanmu da zuriyanmu a kan abin da ya dace sauran kuma mu bar wa Allah yau za ka ga kamar yadda muke bayani akan ita yarinya wannan wanda za a yi mata aure ko a da idan aka ce an yi aure sai a kai amaryar idan aka kai amaryar duk wanda za su je bikin za a gama bikin duk a tafi ba wanda ya isa ce maka shi ya ga fuskan amarya tana can cikin ɗaki a cikin ɗakin kuma ta lullubu gaba ɗaya ta rufe fuskanta duk wanda zai zo zai za a gama bikin gabaki ɗaya bai isa ce ya ga fuskan amaryar. ba saboda kunya amma yau fa in aka ce yau ne ake bikin ko photographer ma ko ba gaba sai ga wai photographer ya ka yana cewa amarya dan daga kanki to ki dan yi murmushi mana kaza kaza amarya fa amarya wai photographer yana ce mata daga kai to ki dan yi murmushi ko sai ta yi murmushin sai a dauka masu bidiyo da waye ina kunya take kunya ta tafi shi yasa imani ma shi ma ima annabi yace ibnu abbas afwan hadisi ne wannan mauqufi ba marfu'i ba magana ce ta abdullahi dan abbas yace da kunya da imani abokanan juna ne in kunya ta fita imani ma sai ya bita dan haka yana da kyau ni iya ƙoƙarin mu gyara malamai suka ce alhayabu nau'ani kunyan kuma iri biyu ne akwai kunyan Allah akwai kunyan mutane kuma duk mai kyau ne amma ba ka ji kunyan mutane wajen kin yin abin da Allah ya umurce ka ba a'a akwai abin da za ka yi na jin kunyan mutane wanda abin yana da kyau wannan kunyan kunya ne mai kyau suka ce ittinabu kullu ma yukhalifu muru'a duk abin da zai zaka yi ya zama a ce mutuncinka ya zube to jin kunyan yin wannan abu abu ne wanda yake mai kyau misali yanzu ka taso rana tsaka kai ko da daddare ne a ce yanzu gidanku a nasarawa yake an tashi a karatun nan za ka tafi sai ka sayi rake a bakin hanyar kana tafiya kana ta kana ta jan rake eh kuma kai ne limamin masallacin ka san idan wani ya ganka amma kana da nauyi a wajensa bai ya ce ma komai ba sai zai samu mamun masallaci ya ce Allah manura in dai kuna dan tattauna da limamin nan naku ka dan mishi magana da Allah magana sharrake a hanyar nan bai cancance shi ba ko zai za a ce ai maka nasiha a matsayinka na liman kana tafiya kana ta sharrake a titi kaga mai kamata idan kuma akwai muru'a tare da kai muru'a shine mutunci to ba za ka iya shan raken kuma a hanya idan za ka kai ba wai kana tafiya kana sha ba ma a bakin hanya can ka zauna kana shan rake za ka ji kunya sai ka shiga cikin gida ka sha in ka sha ka wanke hannunka da bakinka sai ka fito to irin wannan kunyan da za ka ji abu ne wanda yake mai kyau musulunci yana so sannan ɗaya gefen kuma shi ne akwai kunyan Allah ittinabul haram nisantan haram saboda ne Allah maɗaukacin sarki ba abin da bai maka duk wata goma ta arziki Allah ya gama wa ɗan adam musamman musulmi Allah ya yi ka musulmi bayan ya yi ka musulmi sai ya zaɓe ka ya fitar da kai a cikin khairul ummati mafiya alherin al'umma ita ce al'umman nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah yi ka a cikinta da Allah yi ka a cikinta ga ka musulmi ga ka al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan duk wani abu da za a ce an baka dan ka more rayuwarka Allah ya baka Allah ya baka ido bai yi ka makahu ba ya yi ka mai ji bai yi ka kurma ba kana bai yi ka bebe ba kana iya yin magana kowa ya ji abin da kake faɗa ga ka da ƙafafuwa ga ka da yatsu Allah ya baka harshe ya baka hanci ka ji kanshi ka ji wari ka ɗanɗana ka ji zaƙi ka ji bauri Allah bai hana ka ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba to sai kuma sai ya ce maka kar ka yi kaza kar ka yi kaza kar ka sha giya kar ka yi caca karka yi zina karka yi kisan kai karka wulakanta iyaye Allah duk yace maka kai wannan abu kuma ba ya hana ka yin waɗannan abubuwan ne dan amfanin kansa ba a'a ya hana ka ne dan amfanin kanka Allah yace karka sha giya saboda karka bata ƙwaƙwalwanka, ka sha giya ƙwaƙwalwanka ya lalace in mun ce giya ya hada da duk abin da zai iya dagulawa mutum lissafi Allah ya ce kar yi saboda mutuncin kanka kar ka sha ka yi ka rasa hankalinka ka rasa abin da ya kamata ka fada a kwata ka yi duk abin da dai bai dace ba Allah ya ce kar ka sha giyan saboda amfanin kanka Allah ya ce kar ka yi caca saboda ya kare maka dukiyarka saboda me idan kai caca in ma yau ka ci to gobe la a ka kai ma to Allah ba so a ci cika ballantana ranka ya baci shi yasa yace ma tun tashin farko ma karka yi yace karka yi zina domin Allah ba kai ba za ka so ayi zina da yarka ba ba za ka so ayi yi da matarka ko babarka ko kanwarka ba to shi yasa yace maka karka yi idan ka kiyaye sai Allah kai ma sai kiyaye maka ƴarka, ya kiyaye maka matanka ya kiyaye maka kanwarka ya kiyaye maka duk wata taka shi yasa Allah yace maka karka yi sannan Allah madaukin sarki ya hana ka ya hana ka ya hana ka abubuwa da yawa don amfanin kanka bayan gashi duk ya maka waɗancan ni'imomin kuma to shin idan ka zo duk da waɗannan ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ya maka shin ba za ka ji kunyan Allah ba abin da ya ce maka karka yi kuma sai ka je kana yi idan duk wanda ya je sha giya bai ji kunyan Allah ni'imar da Allah ya mishi da goma ta arzikin da Allah ya mishi bai nuna godiyarsa ba duk wanda ya caca bai ji kunyan Allah duk wanda ya zina baya jin kunyan Allah wanda yake wulakanta iyayensa ko yake yin kisan kai bai ji kunyan Allah ba shi yasa aka ce ɗaya gefen kunyan shine mutum ya dinga jin kunyan Allah wajen nisantan aikata abin da Allah maɗaukacin sarki ya hana shi kunya kenan da fa'idanta to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace idza lam tastahi in dai har baka da kunya to fasna ma shi ita kai ka abin da ka so to anan malamai sai suka ce idan muka dauki wannan hadisin ga baki daya cewa idza lam tastahi fasna ma shi ita idan baka da kunya ka aikata abin da ka so fasna ka aikata umarni ne amma shin wannan umarnin umarni ne na cewa je ka a'a ba umarni ne na cewa je ka yi ba malamai suka ce wannan hadisin yana ɗauke da wata zahira daga cikin zawahir na isha at-talabi a ilimin balaga wanda ake kiran shi al'amru umarni umarni insha'u talabi a ce maka yi kaza kamar yadda na aka ce fasna Allah yakan ce mana aqimus salat ko aqimis salat ko kuma tirli waɗannan duk usulubi ne na umarni al'amru umarni a ƙa'idar nawu shi fili amri yana zuwa da ɗauri ne amma ga ce aqim ka yi sallah aqim kaga ya zo da ɗauri umarni ne aka bayar rabbi gifir igifir fi'li amri ne umarni ne fasna ka aikata duk umarni ne to amma shi umarni a larabci ba ma'ana ɗaya yake zuwa da shi ba yana da ma'ana ta haƙiƙa yana da ma'ana ta majas abin da yake ba haƙiƙa ba idan da Allah ya ce aqimis salat ka tsai da sallah wannan umarni ne a matsayinsa na haƙiƙa umarni ne na sama yake bawa na ƙasa ka yi sallah to ana ana so ka tashi ka yi. amma idan inda Allah ya ce rabbi gifir wannan umarni ne amma fa ba umarni ne a ma'anan shi ta umarni ba ya fita daga ma'anansa ta hakika ya koma ma'ana ta majal yanzu idan ka daga mu ka ce rabbi gfirli ba umarni kake ba Allah ba roƙon shi kake ko inna ce rabbi gfirli Allah ka gafarta mu umarni na ba Allah na roƙe shi roƙonsa ne rabbi gfirli Allah ka gafarta mu ba umarni yake ba Allah ba a ina roƙon shi in ya ga dama ya mun in bai ga dama ba ban isan tilasta shi ba to anan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fasna ma shi ita ba umarni ne a hakikansa ba umarni ne a majazinsa ma'anansa tahdid kashedi kamar yadda da aka ce rabbi gifirli ya zama addu'a to cewa da annabi yayi fasna ma shi ta ba umarni yake baka a hakika ba a majaz ne kunnan ka yake ja annabi yana jan kunnan mu ne cewa in baka da kunya ka aikata abin da ka so ka shedi ake maka ma'ana cewa karka kuskura ka yi mai ka aikata abin da ka so domin duk wanda ya aikata abin da ya so to zai ga abin da kuma baya so ko in ya tashi gani kuma ba zai gani daidai ba man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ya so to zai haɗu da abin da yake mummuna kuma dan haka sai malamai suka ce wannan faɗi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace izalam tastai in baka jin kunya fasna ma ita, ka aikata abin da kaga dama to yana daidai da ayan ƙur'ani inda Allah maɗaukin sarki yake cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina man yulqa fin nari khairun amman yati aminan yawmal qiyama i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir kaga yanda Allah ya faɗa ke man yulqa fin nari Allah yace yanzu mutumin da za a ɗauke shi a jefa shi a cikin wuta khairun shi ya fi alheri amman ci aminan yawmal qiyama ko wanda zai zo ran tashin kiyama yana amintacce zai tafi aljanna kaga amintacce shi ya bi? sai Allah ya ce i'malu ma ito, to dan haka kowa ya abin da ya ga dama in an je lahira akwai wanda za a jefa a wuta akwai wanda zai zo amintacce a kai shi aljanna wanne fi alheri wanda ya zo amintacce zai je aljanna kun san haka muka ce eh mun sani sai Allah ya ce to kowa yi abin da ya ga dama ma'ana in kowa yi abin da ya ga dama wani abin da ya ga daman yi shine sharri wani kuma abin da ya ga daman yi shine alheri wanda ya ga dama ya yi alheri ya tafi gidan masu alheri wanda ya ga dama ya yi sharri ya tafi gidan masu sharri shi ne kawai abin da Allah ya faɗa ke ne imanin ma ito ku aikata abin da kuka ga dama domin shi kuma in kuka yi abin da kuka ga dama shi kuma Allah ran kiyama shi ma zai yi abin da ya ga dama ne ya kai ka wuta ya kai wanda ya mai kyau cikin gidan aljanna to wannan aya tana daidai da wannan hadisi da Allah ya ce imalu ma shi shi'itum yana daidai da faɗin annabi fasna ma shi ita. ka aikata abin da ka ga dama amma fa Allah kuma ba za ka hana shi yin abin da ya ga dama ba shi ma ma'anar zancen kenan yana daidai kuma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man ba alhamra falyushaqis alkhanazir duk wanda yake sai da giya to ya yanka alade ma ya sayar kaga haka ce to annabi ma ya ce a sai da alade ko a ai ba wai yana ce maka wai ka sayar bane eh kaman kai ne da ɗalibanka a makaranta yau sai suka yi latti sai ka ce gobe karfe takwas zan yi test wanda ya ga dama ya bari sai goma ya zo wani sai ya zo karfe goma sai samu an gama ai malam ka ce ko da karfe goma mutum ya ga dama zai iya zuwa sai kai mafarci ne goma eh shi ne bahaushe yana kiran wannan maganan mai gatse gatse ne ai ka san aka yi gatse wawa shi ba zai gane ba to da haka da annabi ya ce wanda ba shi da kunya ya yi abin da ya ga dama wannan kamar me kamar gatse ne kenan abin da ake gaya mana kar ka kuskura kai abin da ka ga dama kai da kake abin halitta Allah ya halicce ka idan kai abin da ka ga dama kana ga Allah shi ba zai abin da ya ga dama ba in dai har kai zaka iya yin abin da ga dama to ai Allah shi ya fi ka tantanta yayin abin da ya ga dama tunda shi shi ya halitta kai kuma kai baka yi ba kai halittacce ne dan haka wannan magana ana nufin cewa mutum ya kiyaye ni kar ka kuskura a rayuwanka ka ce wai kai abin da ka ga dama zaka yi a'a me Allah ya ce ayi me annabi ya ce ayi shine abin da zaka yi ba abin da ka ga dama ba kar ka kuskura ai baka sani ba ba wai Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko a gidanku ne tsakaninka da iyayenka aka ce wai an ka kai abin da kaga dama ka tafi mutum ya gama yawo a ka yadda abin da iyayenka suka ce za ka yi shi za ka yi yi kaza ka yi bar kaza ka bari to za ka yi nasara amma aka ce wai kai abin da kaga dama za ka ta yi to sai abin da Allah ya ba lalle ne kuma ka yi nasara a rayuwarka ba to shine malamai suka ce wannan hadisin yana da fa'idodi da za mu iya samu daga gare shi suka ce daga cikin fa'idar baƙawu asaril umami a sabika ila hadhihi umma akwai wasu abubuwa na jama'ar da suka gabace mu al'ummomin da suka gabace mu har yanzu waɗannan abubuwan suna nan kuma za su amfane mu idan muka karanta su muka yi aiki da su shine me da yace inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula daga cikin abin da mutane suka riska na maganganun annabawan farko kaga abin kenan tintintini kunya tana nan tintintini tun zamanin mutanen farko kuma har yanzu gashi mu ma mun zo mun samu dan haka ba laifi bane idan aka ce wannan shari'a ne na mutanen da suka gabace mu to inde shari'ar mu tace wannan abin yana da kyau to sai mu dauka mu ma sai mu aikata an ce tun zamanin annabawa annabi adam da annabawan da suka biyo bayan shi kunya aba ce wacce take mai kyau yanzu ma aka zo aka ce kunya abu ne mai kyau dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kunya na tare da imani to mu ma sai mu karba sai mu aikata in kaga an ce wannan abun ana yin shi tintintini yanzu kuma muka watsar da shi muka ce mu ba za mu yi ba to idan shari'ar musulunci ya ce kar mu yi to ko da na da sun yi to mu yanzu ba za mu yi shi ba amma idan aka samu wata ɗabi'a ce mutanen farko sun yi shi mu kuma da musulunci ya zo sai ya yi shiru bai ce mu yi ba bai ce kar mu yi ba to abin da ake so in mun zo kan irin wannan abubuwan sai mu tsaya mu ma sai mu yi tawakkufi tunda ba ce mu yi ko kar mu yi ba sai dai idan irin waɗannan abubuwan sun biyo a inda za a yi wa'azi domin a gaya wa mutane ɗabi'u na gari sai ka ga wannan abin ɗabi'a ce ta gari idan ka gaya wa mutane kuma ba za su yi wa abin mummunar fahimta ba to ba laifi ba ne kuma ka gaya musu shi ne har malam usaimi yake kafa mana hujja da abin da ya faru a zamanin annabi dauda ta inda wato wanda suke kawo isra'iliyan duk da cewa a cikin littattafan yahudu da nasara haka abin yake ba don komai ba saboda su ba su san waye annabin Allah ba sai suka jingina mishi wata mummunar abu Allah ya zo ya ba mu labari a cikin alkur'ani amma da wata siga daban yake cewa an za mu ɗau irin waɗannan labarai mu cicciro wasu darussa daga cikinsu da zai amfane mu to nan bai zama laifi ba sai ya kawo labari cewa su bani Isra'ila Yahudawa suna cewa wai a zamanin annabi Dauda, annabi Dauda yana da wani soja a can bakinsu, wai yana da wani soja, sojan yana da wata mata, matar wai kyakkyawa, annabi Dauda ya ganta sai ya je yana so, wai da ya je yana so sai ya ga kuma ai tana da miji, to ya za a iya aure ta, da aka shirya sojoji za a tafi yaƙi sai ya ɗau mijin wannan matan wai sai ya sa shi a ciki. saboda in ya tafi can in ya mutu a yaƙi kaga shi ke nan mata ta zama mai ta zama ba za a ba miji shi kuma sai aure ta wai haka aka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam usaimi yake cewa ai ko ordinary mutum haka ordinary mutum haka mai jin tsoron Allah ba zai wannan maballanta na annabin Allah to amma su alƙataban su sun yarda da haka ka san su ba san ma'anan annabin Allah annabin Allah bai taɓa yin wannan ba kuma ko mutumin kirki ne haka wanda ba annabin Allah ba zai yi ba sai ya ce Allah ya kawo labari a cikin alkur'ani na annabi dauda idan kai a matsayinka na musulmi za ka karanto labarin sai ka cicciro wasu abubuwa na amfani da in ka gaya wa musulmi wannan zai zama musu ƙaruwa da amfani bai zama laifi ba kamar yanzu mun faɗi wannan labarin sai muka ce amma faƙariya ne domin ba zai taɓa yiwuwa a jingina wa mutumin kirki wannan labarin ba ma ballantana ma annabin Allah to labarin da muka bayar wannan bai zama laifi ba duk da cewa abu ne da ya faru a can sannan sai ya ce a cikin kuma labarin kamar yadda ya zo a cikin alƙur'ani akwai darussa da za a iya karantar da al'umman musulmi ƙur'ani yana cewa wahal ataka naba'ul khasmi istasawwarul mihra إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاكم بيننا بالحق ولا تشتر وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نآجي وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقليل منهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا فيتين كدوكي waɗannan ayoyi akwai darussa labarin annabi Daud ne kamar yadda su suka je suka bada shi a rigingine a shirme ba haka ba to kai musulmin ka karanta shi a Qur'ani akwai darussa da zaka iya cirowa sai kuma ka gaya wa musulmi su yi amfani da shi kuma su samu lada a wajen Allah sai yake cewa shi annabi dauda asali Allah ya turo shi a matsayin khalifan shi ne a bayan ƙasa ya zo ya lura da al'umma ya dinga yin hukunci kuma tsakanin mutane cikin abin da ya faru a tsakaninsu ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi فاكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب cewa Allah ya wa annabi Dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ard ni na sanya ka ka zama halifa na a bayan ƙasa. Fakun bainan Nasi bil haqqi kai hukunci a tsakanin mutane da gaskiya wala tattabil kar ka bi son zuciyanka fa yudillaka an sabilillah sai su batar da kai gabarin hanyar Allah Allah ya aiko shi a matsayin khalifa ne ya dinda yin hukunci a tsakanin mutane amma shi annabi dauda sai ya ta munajati da Allah akan hukunci a tsakanin mutane sai je shiga cikin masallaci ya ta gani da Allah su kuma mutane suna waje an samu damuwa ba wanda zai yi ne hukunci a tsakaninsu shine sai Allah ya tura mishi dan ya nuna mishi cewa wancan aikin da na saka na yin hukunci a tsakanin mutane fa shi ma yana da muhimmanci kamar yadda gani da Allah yake da muhimmanci shine sai Allah maɗaukin sarki sai ya tura mishi wasu mala'iku guda biyu yana cikin masallaci ya kulla kansa suka tsallake katanga suka ne suka same shi da suka ne suka same shi da ya gamsu ya ji tsoro yaya sai suka ce ya kwantar da hankalinsa ba tsoro na farkon sai so magana sai ce inna hadha akhi wannan dan uwana ne law tisun wa tisuna nadata wali na'datun wahida yana da wato dabbobi guda ɗari ba ɗaya ni ina da guda ɗaya amma ya ce in bashi guda ɗayan nan nawa ya haɗa da nashi su zama guda 100 annabi dauda kawai daga bakin bakinsa sai ya ce laqad zalamaka bi su'ali na'adatika ila aji. ai ya cuce ka da yace ya zalunce ka da ya ce ka bashi ɗayanka ka ya haɗa akan nashi guda ɗari ba ɗaya a ƙarshe Allah ya ce wa zanna daudu annama fattannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anam ana gama shari'a sai shi annabi dauda ya fahimci ya tabbatar da cewa Allah ya mishi jarabawa ne kuma bai ci jarabawan ba da haka sai faɗi ya sujada wa Allah yana neman Allah ya gafarta mishi sai malam Usman ya ce a nan wannan labarin kamar yadda ya zo a nasin Qur'ani za mu iya fahimtar wasu abubuwa kamar guda uku a takaice ya ce na farko lokacin da waɗannan suka tsallako katanga sai suka zo suka sami annabi dauda mutum ne bai yana da tumaki guda ɗari ba ɗaya kai kuma kana da guda ɗaya kuma ya matsa maka wai dole sai ka ba shi wannan guda ɗaya me sunan shi eh ai ya zalunce ka ko dan baba kere ne yayi wannan mugu ne yayi ko ba ka shi yana da ɗari ba ɗaya ba kai kana da kwalli ɗaya kuma ya matsa maka sai ka bashi wannan ɗayan ya haɗa da nashi wannan ba mugu bane a normal abu ba wai ina faɗan waɗancan ɗin ba kamar a yanayin mu yanzu haka ni ina da ɗari ba ɗaya kana da ɗaya nace sai ka ban ɗayan ka ban zama mugu ba kaga na zama mugu to amma a koyarwa irin na musulunci abinda mu yanzu ake so mu koya kenan ya mar mugunta yana so ya cuce shi amma da ya kai ƙaransa bai ce kaga mugun nan ba sai ce inna haza akhi wannan karatu ne da ya kamata ka koya kar dan kun yi rikici da mutai ko za ka yi ƙaran shi ko kuna wani husuma ko ka zage shi ko ka ɗura mishi ashar ko a duk baka taso ba yanzu ni muka yi faɗa da kai duk irin abin da na maka fa ban tashi a matsayin ɗan uwanka ba tunda ina sallah kana sallah ina la ilaha illallah kana la ilaha illallah duk irin rikicin da zamu yi da kai da sabanin da zamu yi da kai abinda ya dagula tsakanin namu matsayinsa bai kai abinda ya hada tsakanina ni da kai ba Allah da annabi sun hada mu sallah ta hada mu don haka duk rikicin da za mu yi da kai ƴan uwantakan da take tsakaninmu ta fi ƙarfin rikicin da ke tsakaninmu kana nan a ɗan uwana ke sa ko da ƙara na za ka kai ko labari na za ka bayar kar ka faɗa da mummunan kalma ka duba dai ba ya ce sai ya bashi kwalli ɗayansa bayan yana da ɗari ba ɗaya amma da zai kai ƙarar sai ce inna haza akhi wannan ɗan na ne eh ai in ya maka haka wallahi za ka ɗan ji sanyi a ne za ka ji sanyi a ran san eh wannan yana da kirki eh na taɓa faɗa a nan idan masu sulhu suka zo wajen a ofis in aka tambayi matar wa sunan ki ta ce suna na kaza wa sunan mijinki ce wane sai malam ya ce malam ko alhaji ko ba ga kar ita mata wai ranta ya baci ba za ta ce mijinta ma malam ko alhaji shikenan wata da malam ya tambaye ta wa sunan ki suna na wani wa sunan mijinki ta ce wani malam ya ce malam ko alhaji ta ce ko da ko da ga ka shi shi kawai sunan shi wale kawai wale ki ki dan taimaka ko dan guda ɗaya dan dai ko na iya yanzu mu dan ɗora mishi eh ce to ka za mishi malam <laughs> wai a za mishi malam to musulunci shi abinda musulunci ne koya maka ka ɗau abu da sauƙi kar saboda wai wani abu ya faru ya sa ka kamanta komai kai musulmi ne fa duk rikicin da ke tsakanina da kai yanzu ana ikama za mu shiga sahu sai mu haɗu a gaban ba wannan ƴan uwantakan musuluncin ta fi komai ta fi ƴan jini da tsoka da haka don kayan wani abu da raina ya ɓaci idan raina ya ɓaci ba zan manta da cewa fa kai musulmi ba ne. da haka na tashi zan dinga sara ina dubar bakin gatari cewa wannan fa musulmi ne duk rikicin da za mu yi da shi musulmi ne sai malam sun ce to ka lura da wannan Za ka iya amfanuwa da shi a labarin annabi dauda sannan ya ce za mu iya ɗaukan karantarwa cewa idan mutum biyu suka zo wajenka da matsala idan ka shaurari abin da wannan ya faɗa karka yadda ka yanke hukunci shi ma wancan sai ka ji me sai ka ji nashi kutkuna domin me wannan yana gama faɗan kukansa sai annabi dauda ya ce laqad zalamaka bi su'ali na'ajatika ila aji. ai ya kware ka bayan kuma bai shaurari wannan ya ce haka aka yi koya abin yake ba sannan daga ƙarshe labarin zai iya yana karantar da mu cewa akwai ta siffa da Allah ya ambaci al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta tabbata a cikin wannan labari na annabi Dauda Allah madaukin sarki yana bayanin mutanen kirki sai ya ce wallazina idza fa'alu fahishata nawzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim mutanen kirki na cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune wanda idan suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu wajen saba wa Allah daga zaran sun tuna Allah to sai su koma kuma sai su yi istighfari su nemi Allah madaukin sarki ya gafarta musu za mu samu wannan daidai inda Allah yake cewa wa zanna daudu annama fattannahu fastaghfar rabbahu wa kharra raki'an wa anab annabi dauda yana gano cewa akwai kuskure da yayi wajen zartar da hukuncin sai fahimci cewa lalle Allah ya jarabce shi ne naka sai faɗi ya yi sujada ya kama yin istighfari yana neman Allah ya gafarta mishi to abin da za ka ɗauka nan shi ne duk lokacin da ka saba wa Allah maza maza ka yi maza maza ka dawo kuma ka yi istighfari ka nemi Allah maɗaukin sarki ya gafarta maka to a nan daga ƙarshe nake so a ƙarƙashin wannan hadisi idan muka dubi yanayin da muke ciki yau ina kunya take a ina muka ajiye kunya duk da irin wannan mahimmanci da musulunci ya bata ya haɗa ta matsayin ta daidai yake da imani annabi yake cewa wani ɓangare ne na imani ibnu abbas yake cewa abokanan juna ne in ɗaya bar in ɗaya ya tafi dole ɗayan ma zai tafi to a ina muka sanya kawunan mu? shin ayyukan sabo shaye-shaye a sha'anin kasuwanci cin riba tauye mudu zinace-zinace duk mu ne ina muka aje kunya ina muka bar kunya idan ka dubi bukukuwanmu kawai yanda ake biki a yau baka isa ka bambance bikin musulmi da wanda yake ba musulmi ba idan ana nunowa a tv baka isa ka bambance ina na musulmi na wanda ba musulmi ba al'amarin ya kai inda ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganganu amma mun ɗauki maganganun kamar hira kamar ba da gaske bane annabi yana cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwan fa hazwa hatta law dakhalu hujra dabbil la dakhaltum annabi yace wallahi za ku bi sunnar waɗanda suke kafin ku taku bayan taku wallahi da za su je su shiga ramin damo wallahi sai kun bi su suka ce yahuda nasara annabi yace waye in ba su ba yanzu yau za a yi aure musamman masu da shi wai har irin wannan wedding gown wanda kafirai suke sawa za su yi aure wai yau musulmi ma suna zuwa suna saka eh musulmi su sa a zo a ce wai ana biki wai uwar amarya wai za su yi rawa da ango inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai duniya za ta ko a kwanan nan an yi shi shi angon ustazu an gane amma babar shi ba ruwanta da ustazancinsa ni na san su shi kuma sirikinsa da sirikarsa su duk ba ruwansu da shi kadai ne kawai ustazu da aka zo biki sai aka ce wai sai an yi rawa aka juyi da ustazu ustaz ya ki uwarsa da ta haife shi ita take zuwa take kamo hannunsa tana jan shi cikin cikin uwarsa ba da ta haife shi tana jansa cikin tsakiyar wai inda za a je wai an guji wai ta kai shi ya tsaya ka san uwarsa ne ba zai yi mai ya fizge ba in tana jan shi sai bi ta kawai zagwai zagwai zagwai in suka je tsakiyar sai ya tsaya ba zai yi ba in ka sake hannun shi sai ya koma sai ya je sai ya haka kawai yana kallon babarsa al'amari ya lalace aure da aka ɗaura shi da salatin annabi da istighfari da karatun fatiya da yin walima yaya aka karewa auren ba sanan auren da aka kare aka aka yi shi da sabon Allah madaukin sarki wai a ce wai ango da uwar amarya wai za su yi rawa ina imani anan an lalata al'amari kai fa da surukar kawai za ku zo ku yi rawa a filin Allah wai ana kallon ku sannan amaryar wai za ka zo za ka ɗau wani abu ka sa mata a baki ita ma za ta samu ka aina ka samu wannan wannan ba ta'adar kafirai ba ne a wajen kafirai muka kwasa annabi kuma ya ce za ku bi su har cikin da mu. to yanzu kai ka yadda ka bi sun kenan bayan annabi ya ce kar ka bi su don haka mu yi hatta wallahi idan mutum ya yi sake irin waɗannan abubuwan da kake ganin su kaman ba komai ba wallahi tallahi za su kai ka su baro sai ka tsindima tsindim ka gama lalacewa ka balbalce ka sani ba addinin musulunci yana da tsarinsa yana da ƙa'ida ba wani abu addinin musulunci a rayuwar ɗan adam ko na bikinsa ko na al'adansa ko da musulunci ba shi da ruwa da tsaki a ciki musulunci ba abin da bai faɗi yadda ya kamata a yi ba hatta bikin da za ku yi akwai in al'adanku ku yi kaza ne akwai iya inda al'adan ta kai musulunci zai sa mata burki ya ce al'adan bai kamata ba za ka wuce nan ba za a taɓa addini don haka dole a tsaya a nan Za ka mu kiyaye irin bukukuwan da ake yi a yau al'amarin akwai ban tsoro ko ba a je ga wannan ba irin wannan kaɗe-kaɗe da rere da za a fito mata zo suna tai akan titi akwai damuwa sai an ce za a yi biki ai a buga kaza eh akwai wannan musulunci amma yana da ka'ida ba wai yin abin da ka ga dama bane na je ina wucewa a nasarawa ana biki an fito tsakar titi ana wannan kaɗe-kaɗen na zo zan wuce shi dj ɗin wata mata daga ciki ta zo wajen rawan amma da hijabi ina jin DJ yana ce ke ni hijabin nan naki fa tsoro yake bani kaji ba ki je ki cire ki ba wata ta rike miki wai ta cire hijabi ta bayar a rike ta zo ta shiga rawa wai hijabi yana ba shi tsoro musulmi ne kuma ba musulmi yana cewa matan aure wai ta cire hijabi ta yi rawa saboda Allah ina za mu to yana da kyau mu shiga ta yi mu mu dinga kokarin gyara abubuwa ba mu bar su haka kawai sakaka ba kunya ba tsoron Allah idan za mu tsindima cikin saban Allah irin wannan to akwai hadisi kudusi Allah ya ce shin da nace muku kar ku saɓe ni amma ba ku yarda ba kuna ta sako na shin ba ku yarda ina ganin ku ba haka Allah ya tambaye mu Allah ya ce da nace muku ku daina yin sabo amma kuma ba ku ji ba kuna yin sabon ba ku yadda ina ganin ku ba ne me ansa mun yadda yi akwai wanda zai ce in ka ce Allah ba ganin ka kaka fito ko ba ka sai Allah ya ce to in kun yadda ina ganin ku to kun aikata in yi abin da na ga dama haka hadisin kudisin ta ba. ba ku yadda ina ganin ku ba ne dole mu ce mun yadda kana ganin mu to kun aikata in yi abin da na ga dama a'a Allah ka yafe mu ko ba haka to mun san kenan da gangan kenan muke mun san abin da muke ba kyau ke da aka kunyan nan da aka ce tana tare da imani aka ce siffa ce daga siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk inda take mu nemo ta mu dawo da ita kuma mu ci gaba da yin kunya a rayuwarmu da fata muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastubu ilaik subhanaka wa bihamdika ma yasifun salamun salim alhamdulillahi rabbil alamin